Magic. Double six. Possess. Hey handsome. Ah. in baka damu ba fa. Ok, oh, to ai ba wani matsala ai ni ma ko ni Like seriously? Wallahi. ku kan zai dawo daidai ga zanci ai na sani insha Allah to amma yanzu ga ga baba na can idan ba za ki damu ba yanzu ya kamata in je in da ke a gurin baba very early too early now yayi yaushe muka haɗu da kai da zaka ce a yanzu ba a jira a yi kai a buga a kwashi a yi kai waka waka zo nan in zo ni ma ba wadawa yanzu nake so in same ka akan wannan saboda na daɗe ina son samun budurwan da zan aura kuma ta ganni ta ce na mata kaga ba jira yanzu idan ka samu wannan kake so kawai ba ra kai kai baba baba na masoyi ban gane masoyi ba ai masoyiya masoyi yaran nan yarinya nan da Allah ka bar mu ita aure ta kamar ya kamar inda kaji